الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على منبئ العلوم والفيودات وعلى آله وصحابته ذوي الفضل والكرامات وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء الحسنات وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم هو تحريم إفشاء الزنا وإعلانه خوفا من غضب الرحمن على العباد لماذا اختيار هذا الموضوع لأننا لاحظنا أن قوما يعلنون هذا القبه ويفشوه بين الناس ظنون أنهم مصلحون فإذا هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون آه، إرغارم فور الإسلام تري فو إرغارم بركة دال الإسلام تري ونا إرغارم بركة دهون كنتيني irin kuna <clears throat> gudu a wakan mo irin carfon gandi ci kaci <clears throat> inda ka ci zina tallayan a bangandiyan da tallayan di ma karkasa jamara wani majikal haram no doti je iminga hanga dabu zarmcin ga isine zina kwara ko yen amma cinodin abisa cinodin ladabi cinano ladabi bu ina fiji mun kun zan kai sima zaram cini kadda dai irta isa cina kan igama aha جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lam tazharul fahishta fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasafihim al-awja allati lam takun fi aslafihim hadis sahih kan ibnu murgu fil lakfun irko diado irko di alayhi gane wa ti kulkan cine goyya madin a bangai bore jamara jama'a kulka ragoyi ya malin bangai bura ku tabbatar nika a gona gate kala to nan kan iga tallano e ilanu kiki im harife im harife wo ka kri non ya go gote wor mai fe yanno to wa tukul cin zina to nodin er ko di alayhi salatu wassalamu ne jama'in kan ragoyi ya malin bangai kal irko er mu dori laliyan tan iga kan do din isini bai kai kaye wati dori yauyan danga sida yan ebola yan coronavirus yan da hanka himan do wani yan irko bumbo alaisul irko ta'ala gani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila irkoi ne aran masimanu zina aran masimanu goya madi be ku ma manu yombu bon irkoi ne aran masimana jam ifo se hasarauno balawuna akande fonda hanna tan yammono be kurkan kur fonda wadira to fonda kan konda bora aljanna din nizum babo bor zumba aljanna fonda bo manu bor ko fondi hinkade no gono aha fondu fa ko konde bor aljanna fondu fa ko konde bor jahannama yanga koy ne goyya ma da me kulkan ni bon zaka dara ni nin fonde hannatan to koy ne ara musimana ha mal farqu bayna takarrubu zina wa bayna i'lanihi wa amma takarrubu zina faminha النظر إلى الأجنبية وفي الحديث الصريح إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ifokci fayinka kago imne ara bor musimanu zinga wala fayin kango imne ara musa fe ara musa bangande ara musa talla fayinka goy gamrami ne ina irko ina ara musima ga irko dia ne daran na fake shoy ka talla bala uzun baran bu to fayank fono go zinga ma'anu yang da fe yang gamara fayank fono go gamara ago burun manu zinga burun maana musbanci mate bo nim ma'ana no irko ne wala to ag burun maana din ago ara borom guna ku koy woy borwani ga oy borgadai won ku koy bor ku kam cin wondanu mrika guna bak sine gunyan ni mrika guna mrika guna mrika guna ago ko inu ga kol nu ga guna go ko inu ga guna to woni agin manen di ko izinga zama guni wodin no gana abak ne mu furni sai wala sai tare mili lalen gindo ni binara kangana nim ki cikin manu ko aga afona kan bor manen daga ago ara kan bor manen daga al khulu ma al ajnabiyya Bor mu fo ni hinne nimma woy gordi ke wani ni hinne nin kala inga ara munaran gogo fakarni o aranga be kan wato irzar mutarai zalai sino arusai no gono ifokci zalai ifokci arusai zalai kici ni hinnan da woy bordo wondiya ni hinne kala wondiya aram kyar kum candi ko gor kubai fora kinan go fakare wal fu fora wal kwara banda wannan kan bai kursiyin kala aram burinka aram go fakare ba heje sai na aram ba cari dai aram burinka hinno go gor ka fakare bai kursi aram jarga wani zalaini na sai zarmci ni ga ar wusai wato iri zarmatarai duk ga ba wandiyo heje sai nin din chora wandi ya ngan ninga chora aram burta cino ka goro arango na hari tangarbo ngai borin kago ya hari tangarbo gufa fakare arango gicer yasai arango gicer harandi wone seni gini arusai amma borin ki hinne alboran duwai borin kam kambdi ki fura wani wal kubaira wal nan fo kallan bakine ngai gufa fakare ngai ba cere to wone harramno woni amanci kala zinga maunu yanno o zinga maunu yanno ni go girbon manen dagano aha Eh, agora irko da alaihi salatu salam ne ala la yaqulu wanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma ash-shaytan ko ji alayhi salatu wasalam ne wati kulkakin alburu an wai gorcen nike wani ngai borhin ka ne irko da ne to shaitani kici aran burhin zanta, shaitani in kici aran burhin zonta ya ga matukul kan ni go kokari nimsi margonda nimsi lambaga nimsi go yamate nini bomma nendi zinaga ke irko ne bikum ga agozi ni borum manu ko zinaga woy buradin gabon bon al ajdabiyatu bi nafsiha ay من آه، التقرب إلى الزنا من الأجنبية بنفسها تنظر إلى الرجال وتبدو زينتها بأن تلبس ثوبا يضيق جسمها أو تضرب برجلها أو ترفع صوتها أو تمس طيبا فائحا أو لا تحمل خمارا وكل ذلك litajzibur rijal ila nazri ilaiha way buradin gabon nimidi da fatta amte hankin na wayburai min guna imma aminga talmi bangandi ibo cha amin talmi bangandi am bankare kai ne dan kan ga hamo kote kan na imdi ganda imdi bandara agdir ginyata agriga eh, koli agriga ngibon chabe alboraise wai buradin agogun manu ko gano agoga albore candi kakanda aga irko no di haramandi. wal muha da wai bura goga dira dato alburai tanje amin da san ka salam wala maharu wala mkobi alburai mu duki di inga wal muha amin gice yoja am ke karganda kan nan dingo bisi indi inga wal ha'a way bora daga ubi zangu fura am turara hau kanadan kan zani bisi bata mara gima turara hau za a bisa albore ga gima turara hau igbo im zagu im dia mai gano turara hau go im di kan way boro gana go kan go bisa alhali ga kan aningi bankare ya mai dan wal ha'a wala ta hamilu khimaran daga fatta asi bongum dan asi hijabi dan dine hijabi mu songo wondiyai walwai wore kan yan imantere min wasise zar zar mag mag mag fo gono kan sai gine hijabi bora ma da amga mu kote gandai mu bangai a guban karwo na gaga imne wo hijabi wani mai ci hijabi no ko ma be ku kan wo bor ku kan bankare dan kan gin ganda da alborai sai agin bandara bangan da alborai sai to boradin hijabi ga. nigo ke kin bon manen da zinagano nigo gal bore ce kaka niga e eh, imkan do go yamati di tuni sai di man tuni sai zina sai no nigo nigo gin bon talla wani yan kulci nira irko bi zatihi irko ta'ala gani kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaqun irkoyne mouhamadou rasulullahi sallllah alih wa sallam ciigore kan gonde imane taray si alabore kan gonde imane taray de woy bore gogo bisa emingey moise yiye ganda emi si woy bore gomdo emingey wona far jey batu ngey ga ko wonay batu ko mooru eh, eh, zinaga zama woodin engano biska ba iwo ise ha woodi no biska ba ise da oy bore gomna ki gogoti wala mo eh, zinga manu yan irko ne irko da muci alislamu alborai sai wani sai irko da alayhi salatu wassalam ngin hadis ko man ga aran ma hagoyir fonda ga gorai da dai irko te fonda ga gora tilasin ga to alaikum bi ghaddil basar dubu fonda ga a tilasin sin kurkan gurkal fonda ga irko ne to minimo jajabaye ganda ni mo kure di muni ganda do borgo bisa musi mosin jaga su ka gomdo aha wodi seno banda hadiso dira irko diya gani wai borguniyan wo manci kala sahamun masmumun hang na ji hangauno wai borgo bisa ni go ga gomdo ni go ga gomdo irko diya manci kala na ji hangauno ka na hangawari mu iblis wonno zani go mosin jibora ga go ko agokoi to ninga ma cek ni binara a ne ga furo ibilisin dinga bono ga box na jindo ni binara alhali ga kan hambara wondo wanno wala no kan bani bani mi hijini sudwa a a box ne mu furni sai ni wogo tabi ni sin ko to aga yang bi mana kan ni sin ko to aga ni ga bara din dabarin kunno ni ga sambu kan nan nim to ado ya ga ni ni bom mana ndi zin ganwa a sai no irko diane aram musuwai bore guna irko dinga zato ana ara wai burai guna digonu ga bisa wani manci zinga ziniga wani yanno wa kullil mu'minati irko ne irko da alayhi salatu wassalam ce wai bura wai bura kan wani iman tare sai wai bura kan wani iman tare ci amanna wai bura islamai fa wai bura kan wani iman tare irko ne irko da ya amci sai yaghdudna min absarihinna moyi zai ye gandan ngay mu misal bura gomdo wa ya fazna furujahunna iminga farje botuku moru go ya maringa wala yubdina zinatahunna imsinga won talime chabe alburaisi musiban kare kotanta dan waran fatu bongum singa waran fatu hijab singa waran nike karganda dalili ko kan na alburai muguna min guna wai barkan gonda iman tare nim sate illa ma zuhara minha kadai ban talamo kan bangai ni ga hamu ga tilas no indiya inki ci wofo ni du ma dun kam ta hinka way burga hamu kul jallino kala du ma da kam ta hinka wodi seno korbanda alfagay fikru alfagay ine way boro ba du ma no go borigo mo du ma bo da borno kel ko no du ma hanno kan bor kul kan zakriya gabe jani ni to amda nikab nikabo rir ko jawata sino irko diya wata bankara man wasu halim kan ni kabu yan kadan to amma korban da alfagai idi kan da dai zama wai bore gonda talan bo te kan te ngai moy mai ga wai borbi tik tik tika ma eh, mai sofoni ne wali tu amni fogo no cirei borama tu skin te idara bora min me cirandi ama kolli yanda moy moy eh, zai ga da to al kina ga digi mo nyaku ha to ya ga dai ko in way borno moydu ma hanno ta azato bun bono ir ko moydu ma bor yendi kan albur kulkan diya dia dana guna nigi be jase to alfage ne dinga ga boramu da nikabi kan moydu ma tugu to ne ir ko tamani ni moydu ma tugu ken ni moydu ma tugu din ya ga manci zam seni mo tuku se no ni mo kan se alboy sigiri ni moy duma ni mo musul kalbo re gomdo ba kan ni go ni moy zai go ni kabira alboy sigiri ni moy duma wala amma ni woni go gidi to ni mo masini gomdo ba kan ni moy duma tuku um maktum kici ku bai ko fo ka irko dia kwara irko dia ne wo gore se imtun kallan ba ina irko dia sa hankan da nauno ana kan da nauno aran mo da no? aha manci zam seni ni kabidan sai ni so gidi galbo re gomdo zamni mo shahaw go ni rame nigi hin kidi alburkan nigil begendi akan ni sai ni sin ko taro ni sin salam da ni bina go tabi yanga din do fursa kaina ni ce ci hinno dalil kan na am salam din ga ni mo ni ni bom mane ni zinga aha ko ne woyi borai singe talime bangandi kadde inge kurnyai sai walange babai sai ba ni moydu madi kam fata hanna aha to musin talmo bangan di ka dain kurnye se wala ni babu gunda se aha wala mo zanke kan goni wundora ka ara man tilas charga kan aran wundi fallan ka ran aran kulgu wala han kan himan diyari yan mm, wala mo kote da banyano kar idan ni banda han ka hana banyi tare gono wato da burcin hiji a burcin hiji igana abanda bakan kadimi ase wal aha to ne kulir irko ne talisi o borni min danga min hijabu ka gisi min mu ka gisi aha din ni fuora tal kursi to mu kam man kinda mfun iga konu kam man kinda nim fun iga konu aha awlil ulil irbati min ar-rijali awli itfali alladhin lam yazharu ala awrati nisa'i warmo nirkin tayo ban eh, gisi hijabo ka bore kan yamma zanke kan mun to hijiyan kan yan sibai ci way boro wala yadribna bi arjulihinna way bore kan woni iman tare irko ne daran gibisa aram sidi garan ce ke karganda aram sayira cabe kan na alburin be aran gorgi bisa wato way bore matkan igidan kan bu korbe yan ni warwori zen yano igadan ce moga warwori ngon kai gidan da ba ga bisa datu al wolten ja aga chan zim ganda warwori zedin yoje gure so ki yoje kan ina al bai kan go bisa amma hun kurwon dai kan wai bore kan yan dan gai ce ga zan wato wai bore ladabi no goisi bora sin da sambu buku salam ku kuwa al bore gamra to kulu ce na ga ga zim ganda zai zedin yoje to hun kun wai bore kan sin da ladabu lalabun bo abu amma sike isa in zan kai si foki fo kilal mosan kui magoi boraga ma dai ma mamat kin boraga bayin gonda ka ya ga man ka ima amma managar to ya nun zan kai bayan kulu ladabi wo ma dai amaro isa bai san kui magoi wori singi di wonde e kan sinde ladar biyan kayan mantun bi islam tare nangu bereira de boraga to al bore tanja agadi ku agadi ga haru wala agadi ga alaman cabe kangina alboyin bayin gobe bisa halimin gomdo woni kul irkoyni alborkan gondi imantaray nin mura aha wa tubu ila llahi jami'an za alburai za wai boray kan gonon ma wote da aran kulum marku tuubi kita loodin nan ayyuhal mu'minuna aran bore kan gondi imani tare irko man al-islamin bai kan gondi mu'mine ganigo dama al-islamu bora nigi kiti nu islam no nigi zina nigi bagia nigi chache nigi kulkan sibu niga tay nu mo islam amma har ban kite mu'min nidu iman tarai to go ya mai kulbo sinkiniti to ni kandu iman tarai ngro irko ni nimsi manu zinga zakan ni sinki zina irko ni batun irko ni wada to hay kulkan bor manan daga ni manan da ala borno da wai borno hay kan bor manan zinga an ga yino kam kam bor irko kam kabaran sewo irko to aran kan gondi iman tarai aram tubi ga bariya kan moru hayedin aha wai kan sin wai kan kurma bai zikira ban kan ban kulutu asima ce yan o danga bai kurkan mundu iman tarai wazu sai fo han sase ya ngani kan du iman tarai irko gogin ce nim moru hay kurkan gurmanan dizinga wadin man wasu irko ne ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur irko ta'ala ne aran ma bai fa ba ni zai kuwa burgunnu wai burgo su dai ni su ba borem di kan ga gunde ni mo challa dan ka guna to irko ni mo challa dan ku gun yorin irko in gogo bayaga hankan ni tugun binara kan ni gun ifo ni bina mila wodi mo irko gogo bayaga mo zai ku guna irko gogo bayaga do kan ni zai ka gun ifo ni mila ni binara irko gogo mara wani sa aramu tubi hay kan nan borum maun zina bori kan gonda iman tare il ko ina aram tuzu ku more tubu ila la jami'an amma ilanu zina fa minha wani ran ngai wo igbor manan di ko agaru to so ne da bore ne zina talla ina fe ina bangandi isiga tugu bakaina lokacin ni ko ga balawo yanzu man di bore bon dori yau yankan bore si bai yaringa ifo ki zintallayan ir zamanora ifo kyafe yango amma ilanu zina fa minha manu'ul fatiyati an zawaji jabaran aw hilatan naqsudu bil jabri huna manu'u ta fatiyati qabla 18 sana wa naqsur bil hila ta'lim urful gharbi ضد مقاصد الإسلام من قبل بعض المنظمات وبعض كبار الشخصيات يزعمون أنهم يصلحون فإذا هم يفسدون لأنهم يخافون الناس عن تزويج الفتيات قبل 18 سنة ولا يخافونهم عن خطورة الزنا والحمل منه قبل 13 سنة iwo ki zintar layan kan gonu tiri zamanu nura. ha inga kici bor yendo gonu proze yendo gonu kayan ga ka sine ke annasara la bai ga da bor yan kan yan gimila inga yiwo borbir yanno idun yabon dinga salam bore ga hanganin ise proze ko dinga nuru fai ise kine im ko mission ra mission ra ifoni gine emine woy boray zikul kan manto jiro cin da haku imsahi jendi. woy boray zikul kan manto jiro cin da haku imsahi jendi. e gurjani chinda zari to man codin kitalo bo bor mu zin e bor mu hige ganji gabi gabi wal ma ganjin di hila bor mu hige ganji gabi ni gabi in kici imne wo boray zikul kan manto jiro cin da haku imsahi jandi hijanin genji no gabi gabi woy wayzo ne a ruso ne igba cere ifollo cerse aran ne isi cer hiji ifo ne aran ne imte zinna aran talle aran ne imko zina bore hinga kan ga ba cere iwo ga hanne cer bon wo fo cer bon daran ne isi cer hiji ifo ne aran ne imte aran ne im zina zam zinna, wodi zinna aran gon ga talla wal muhaa bore din kan yan proje ga aksine proje cindai de bore kan projet gnu noru kini ko te mission ku bore bon feri im sta we bore ze mi hiji de man ci te jiro cin da hakuno man ci wadin ci taro ifo ci bore din taro bore din igi mil no ka ngi goga ngi goga hanse ngi goga bore yendi wiza ngai no ka ci hasaro te koi wiza ngai no gonga hasaro te ifo ci hasaro kai gote ha igogo bore humburendi kufun halalaga igo bore humburan ni dahan kan ga halal amma igo dangai kufun hasarwo ga kan hijajin agati don di ci kan bore eh, zankai musu higirin im yaki kini to zankai masu zina im ci kan zankai musu kwar kwara im ci kan zankai masu zalai im ci kan amma ha wasu hiji hinni no ma mayera bakkan mun to jirocin da haku misa hijandi bakkan ningi zo kalo kolka dawi gadan kasu wone hinni no ga ma mayera ha humburen di kufun hijega amma humburen di ku koi goyya ma kan hijejin ga kan di ni gar kan haula kaum nika gar kan wai borai zai igo fonde ra cin zanka kai ni wai zai kai kan mamba jiri wo cin di hinza jiri cin taci din ni mai kwaro gana layera lokotera nungo kul zanka go tigiri da auru sai go ga hasarauti amma ni sima bore di muci kan hayarin si bori imanan wol ban kan na goy zanka kai kan manto hijai zanka kul kan manto jirocin da haku alborkan lamba ga imal buradan kasu ni sima wani mayera don di ne wai bore di kul kan manto jirocin da haku imsa amsi hiji imiye ne koyi ne wai bore di kul kan manto jirocin da haku alborkan lamba ga imadan kasu don ba a da adiltare kayin goni goyora don ihin ka ni gishi charbanda amma ni gidi wo bore suka mun to jiro cin di hinza am da sambu wo bore suka mun jirocin cin hinza zai jiro cin ta ci zai am da sambu ya maga bore din igora ga dangai isini haikulu amma izo fo ihin ka hinza amni hay ya mara igora ga dangai isini haikulu amma bora kan ningi izo wacindi jir wacindi taci zo la jir wacindi ku izi hijandi e mine burana zanka kain hijandi wankan ga halalo ngono ig ganji wankan ga haramu, im dange abun iwo ga diya isi ga ganji i wonta lo no da ha igi mili kan ga gogo boryendi no wiza ngai no gon ga hasarwote zam igo gizi na tallano igo go fonda feri no zinte reise da dai albor fallan kulkan lamba wai burai ziga kan manto jiwocin da haku gwamnati mai luwa sambu bai kulkan mar da wai burai ziga kan manto jiwocin da haku in bai ka wallahi ka suno ga kuri wai burai ziga kulkan hayi a manto jiwocin da haku kan manci hijai fura kan na hayan dima koi kasu ha wai burai ziga kulkan manto jiwocin da haku didiya fonda ga go kai kalibur ceci ima wai burai ziga im konda kadan kasu do im campagne te charbanda wodin bai kan labo ni gaba labi zai ni gaba ba ci alislam traino ni gisi a ga cab kan ngai labi zai sai ni go fasa zan kai sai ni go fasa zan kai ba funa ni go ga hagoida oh igo ni di wala do imi te charbanda bankan hija amanto jirocin da haku bankan zina amanto jirocin da haku imni kargo bufo amma zina hijani ganji igo fonde feri zina se kanga kanda dorin da balawo ku gusam eh, labi zai bo wani man ba alislam tare man ba alislam tare sino imne da alislam islam man al tare laburano ba ta fari laburano ban kan ne te ba su ga labu imne da ta fari laburano ka alislam fallan sino dai imne to wo burazu kulkan mantoji rokin da haku amsihiji wo bore jikul kam to giro tin da haku a musimar gunda alborkulu be alborkul kan lambiga ga te kasu to dum an ci alislam tre laburano kulian ga ingai wani chafatarara ite adil tare i chafatarara ite adil tare zakan ini hinka kuldan amma alislam tare labura im kaka kampani te imne wo bore zai musu hiji zo bore zai gogo zalai i gogo gunda samu i gogo gundu muni di bore kan manto jiro kin da haku ko isi salam dai isi ni ganji isi kiti gorendi bon kalbora kan ningi iza halalo hai adu aruso islam kan gabara a gaba nga ma hijendi imne wadu an ne eh, ingi izo hijendi ima ima ima, ima dan kasu wali mtasiya wali mtasaya hasar wodo mai wonal ka ha ga dorega manci luwanu kan gwamnati sambu manci zer labo citino boryan dai no kan ko ka sambu sare labu aladiyan in ga kisine ke ki annasarai ga annasarai ni noru igba an gai miri addina sarirse borai wa hali igbai goyo kan ga gogote alislam ga yaddan da wulisi bai di irko ite igbai kan alislam tiregi yaddan da wani to imte wonka alislam ga yaddan da ite igogo cikar ka te mono mi dukal islam e tare sara mi dukal umma sara mi dukal abize sara to ga imi imigoto hankan ga hukute iga أها آه، فإن هؤلاء القوم يخالفون أوامر الله ورسوله إما على علم بما يدرمون يدمرون أو على جهالة بمقاصد الإسلام فإنهم يدعون الناس إلى ترك الحلال آه، الذي هو النكاح ويسكتون عن فساد صغيرات البنات كحمل أو ولا أو كحمل أولاد الزنا أو إسقاط الحمل أو وقوفهن في الشوارع أو إفشائهن الأوجاع في المجتمع كمرض سيدا وغيرها من الأمراض من البلايا هؤلاء القوم ساكتون عن بل يبذلون جهدهم ووقتهم في منع الزواج قبل 18 سنه ga ringa an zar labizai duniya al no duniya kirecen no duniya torgan kono fanni dai ni barkate labize haikul kan ga labizai ba ku nasara nim gurje ka tutai ka ka labuga hankan ga labizai ba na hanse nim gurje arani hina wanda da dici ne o oh, im dangai zankai gonu gundu sambu jiro zai hinzeze jiro ci zai igo gundu sambu im dangai burakan gunda danga sina sai haikulu nga mo imanci tikul ban bon ba am yeko ka sambu su subsi am yeko ka sambu kalam ta sai donai arango go di ne arango go danga yabo zanka ba ne go fonde ra cin nan kulkan gana wanda ya zuba nono igo kai ka alburceci arango go di woni arango go danga yabo wato ga aran muka kadi ka kowa ta yi laira da rajera hanu kulu wasu zan kai higendi wasu zan kai higendi ban kan mun to jirucin da haku sa higendi wani gomnino wani no? wani chimino wani alisdam Tonton tonton no? wani labu tonton yenno hmm wanke irci borai din se in bai wankan alislam train borai ya marda a wai no igona gati igogo zin tallano igogo zina no igon ga asaro gaxinino igogo kai sarno igogo kai lakkalay sarno me mu ko kai imni yamar imni wazu imni bonferi woy borayzi ma din bo wondi kulu don sensibilisation ki din im wondi di kan din banan kin bonno alborse zani man ko akwara asyekte in lambani ko akwara sekin nanai din ban kin bon no borse wala ni bar kisintin goyamo ni di ni darja kan i dunya rabe kursin berendi aram ha goy daram bon aram musaran bon furu aram ha goy daram dina aram ha goy daram burkin tare aram ha goy daram aran wani alada wone yau no gihim ka ba san civilization wora wato gadi wona yanki ka ban emneto zanka kaine imsini hijendi dine imsi zan kaine hijendi mu mun ci jirocin da hakku izgani gome aha manci girocin da aku yi zamanci zan ka kai na me girocin da guyi zai amanci zan ka kai na me wo bore kulkan to girocin da gurga han ba no ko bai banci zan kai no me lo for da diga daman hiji manci wai borno me ha aram sirtil sandi ilmu sani yanki kan yan manhagun dirmi ne ki ndi wala eh ayyuhan nas adamai zai kar samitum wara aitum fil qanwati ma yaqulu haula al qaum fasma'u al ta'ala wa rasuluhu ma ta'ala wa rasuluhu alayhi salatu wassalam هل في قولهم تعارض عن قول الله تعالى أم لا aran kulgo ga san nake goci yau manke mai rana ga fata. aran kulno gogum mare telera aran gogu die eh, rajera aran gogum mare aran gona gidiye aran gona ga mare aran gona gidiye me kusu ka kawur wo kan aiki yan to so wahangan irin ma borai sanno ki gona gici wahangan kuma ifono irkoi ne ifono irkoi diya ne borai din sanno iga wafakun dir dirkoi diya sanno wani wafo wafakun da ha irkoi ta ne. wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum irko taala ni nin kan gondi iza ala tumi da alborais no do way borais no ibtilao ne ga bukatan da nin bora jarraba a wani addini za bora guzan kai na musubai ka kulanda musubai ka ka hauzu musubai ka modin abafuna ga mfoke a wani addino ga jingar jingaro lasigi jingar agogo goy han bor han la sigi bor han gana hatta a to nan kan de bora ir er ko ci to hije ir er ko no watka ko ci to hije to lokto din nima hijendi di ir er ko ta to hije ina hijendi lakka loka lakka lo to nan ka gin ka arzika hauzu ngubon se to fa u ilaihim amwalahum a wani arzika kan cin din kan baradi ma yakunu asin dangini kan ni iza ala goga ala tun biri we ka modan abafuna ga kala kana to hije ma hijendi ka logi hin ka arzaka hozu ma arzaka yit kunwa se kan babu bukri kana asi ifo se ne ala tun no suban ne zam se irko be kan be ni iza gunda kan ni haidin wo burhan nano al islam no al alborno ni wundora ni iza gunda kan ni haidin ni satan ni gonda arzaka ni izu gunda kan ni haidin ni kulanda ni konda lokol ni konda ni ga kurte kangana ba funa ambori da to hije mun ni ga ndi to yanga wonka mutin isu din inga mo makulanda matkan ni izu ifo no irgudu aya wura kai irko ne aram kulan zan kai hatta iza balaguni balagun nikah mu mo daga ga kalwa kai kina to hije irga ba irmi no kan fa inna maqsad al-islam fi nikah huwa al-bulugh hije kinira wonkan alislam tere bukatan da hige kiki na ki buram baligi buram to hige asinde jiri ki ne jiri filani gi bura ndi alislam tere mana hirridan jiri ka igi bura n'di hirro ka alislam tere da kici dibura to hige dibura balaga mate ite kai bura to hige da wai burai zuno agadi alada kan wai burai gidi fofa ga fatta ganda ga fofa ga fatta agadi alada to yar ngandi atu acha bakan to hije no da al borno hamnim fataka baga wal fataira di irko te man kan sin da hamnu kan hamni fata ga mu igila sabu kul kan te jiri wakin da haku da gonda ga han bani kula to hije di irko ta hamni man fata ga wo kul kan to jiri wakin ta ci ko jiri wakin dugu da gonda ga han bani kulu a hije didan gino wai borto jir wacin di taci kuko jir wacin di gu ngono fofai man fatta to kul im ko guna im ko na doktor ko ara ika gar doli fono gaga ya no bor mu dato jir wacin da haku ngono hamni man fatta ga ga wala man kan ki hindiri to kul ya ringa im ko gun doli fono gaga aha ji awo bare kul kan to jiri wacin dugu ngono bar ji ala man bangaya ga ku doli fono ganji alborai kurka to jirocin da hakku da bari tare mana bangaya ga dori fonon gangi to amma da bura ba bafu ne hannara da alborno kan go bafu ne hannara za jirocin dugo aga balaga wura han to yadi doy borno kan go bafu ne hannara za jirocin ne za ko jirocin ta to kula ga balaga bankan za atuna su ta dai agogun wa kungu ga hambani kuba asi burakan an bara a bafuna gonda gazen kaina in wono gorka to wacin da hakku da alborno duwai borno am gorto jiro cindigu oh to yar ngani di al islam tre bukata hije cinra an cidi bora balaga hadde bora ban ci baliji to da gondo fondo kulam hiji di do ba gondo fondo ma hijendi hmm fan de bora ga hamu gondo bani eh kulna maqsad al islam fi nikah wal al bulugh wa tahaliluhu salasatun al waliyu wal mahar wa shahidi adam yanga al islam tare hirro ka al islam tare dumbu hije se inga kici bora ga yanga hankanga hije halalandi bora se al boro ga hije halalanda se inga kici kan amma amdi wondi ya walo babono baba kainun wal bakanga in talfi walo mu yadda amin hije norono borhin kama sai da kan oyi borezi filana ibuga hijen da alborai filana sai aban aha yani ga alislam tere wo hije do harai eh, zabura balaga to kulu hije tilasaga da gondi hina aha to wal bulub yusabbibu garizatan garizatan shahawati fi jismi baligin tamu siha ila haddin ma la yamliku nafsu sahibuha anil wati'i illa almu'min baligi tirari kine dibo ate baligi imari jandi ibo ki baligi tirai baligi tirari mun cikala bonai fono kan su bura hamura bura sin dahina matkan folo lay gutu nun koy bonno yaade no ni aga bosu bura hamura. da alborno amte we bor lami du we borno amte alborlami lami wa kekin abu din bai kulken manci a wani imantira ga gabuno a sihin kan gayi. da alborno da manci a dubirin hannuno da imani tare beri kul a sihin kan bongayi kafin wai boriga da wai borno gano bonarin bosu gahamura da manci a du imantire hannu da biriyan hannano a sihin kan bongayi kafin alboriga wani sai nan ri sabon ta sai zanka ta jeri wata kulu igo fatenga wata kuli igo fori batamai wata kulu igo koyi yega fanna de bura mani hiji to bona din da bo su bura ga hamura bura singil lakkalo da bari kadde imani tare koy bankan gon iman tare hinno hin kan fundo gani da al borno ni iman tare hinno gin kin fundo gani fun woy borega du woy borno ni iman tare hinno gin kin fundo gani fun al ga. to zaka atilas ga ham kulkan gonda bani aga bonu ko hije ga wadin seno irkodiya عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك يقول رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إركو يا محمد صلى الله عليه وسلم كيركو دونتون سوجي الدنيا كل كرسي ودي سينو إركو دياني wat kankin kai furu halo dira wat kankin kai furu bari ta halo dira bona din ga hamira bora ga beje ka koy hije ga ir diya ne ya dinga daran duban kan gaba bora wa hijendi hadde ni izwo yo duban kan gabara ingino ni yaddan da bora wani addino ni yadda mo kan bora da hanna koyno ir diya ne wo bora hijendi zadi ne wa illa taf'aluhu da man hijen di yodin temu kun fitnatun fil ardi hijen da hije janga da aka kan da fitina labura wa fasadun kabirun aka kan da hasaru bambata mu kadan labura oh ni di hija ganji yamo da irko diya yana aka kan da fitina kidan labura aka kan da hasaru hasaru yamu kadan labura zamani di ninkan ne ni zo si hiji man kato jirutin da hakuno nga na urso ba tire ni hijaganji da urso na hayandi mu yake ni asa hiji ka ban ka haimu alburkul sibara mai non talote ha irko diya ne hijajen adin a kan da fasadu kidan laburan ci dore kan yanga ka furbore ko ne da da balawai kan yanga gubore hun kuna lakkal tunai eh talkatarai do iri iri yankan bore shi bai. balawo kan hijaje a kan kanda nona kan buraba ko sindi man trai de bora din bo su buraramu aga ke ki nongi min muraro feri mat ka kada kun kan mun da mu zabu zan bura ni kin gilla kalo da bari bo sin kin fundo gayi kadda iman tare kun hinno iman tara gi hin ka ka ka fundo gaya sai aha irko dia alayhi salatu wassalam agani wani cin ga ko ni ya ma ashra shabab e ara arusai yan balaga ta istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj bai kulka no fondo bai kulka no gabi kangi hiji kan no du hije no rukul ba su hiji fa innahu hijadin aghaddun lil basar agin mai zo gayi kufun haram gun yanga kirko ne bormanen di ko zinga wa ahsanu lil farj hijadin agin farjo batu kukuwa da wai burwani ga koyan kirko di alayhi salatu wassalam aga bakar aga bai kan aruse kursi in kudu gabi kan ninge bo hijendi manci albure kun wono gonde hina kan ninge iza are hijendi kul anaito faman lam yastati fa alayhi bisawm bankan irko kodoru ni balaga ni to hijeyi ni sindi hina kan gi hiji to irko di ni mi hau bangandi fa hu lahu wija'un mi hawodin agin faba mi hawo bo badin aga ce irin ga hamura agin no sufurai agin no agin manandi irko ga ta dalili kan kangani irko bakar lisi aha wa qala ta'ala himan yukhalifu rasulullah sallallahu alaihi wasallama to yanga arama hankir ko ne wala kai dungre ni da wonkir ko cine wonkir ko diya cine hije cinra to borai din isanno dirko isanno i go cergana wali sigi cergana borai din inir ko dirko diya ka wali man ka kaw hankan sir go sanno din te wallahi go bakar borai din seno borai din go gir bakran dino irin ya ko sin yanno alislama yanno ha ba boramin ci alislama dindi igogo dengi danga ga idu nyobo ni bina nsimakani babu ramin chal islamu dine dengi sambu wasin jaga hamuga ni dai nsimakani so kunin ya fosina al islama ken nin daga jingare jingare fallara ni di ana fondo sambu kanga konda jahannama yanga aga tilasuno irga iri alfagi aga tilasuno irga irin ka kubure mo hendi fonda kanga bori isene wanda kan sibori ne ya Ban kan sai irko ga bagomni da hannano giza. di irko ke sensibilisation ki gite musu zan kai na higendi da ka hari tilas a tilas tilas no imate to kul imiye kici koyi ne imsi lam zan kai ne ga da ka tilas no kan imsi zan kai ni higendi to amikte tilas kan bai kul kan lamba zan kai ne ga kan manci hige fura im kon da bora kasu aha to wani da tilas fa da man tilas bai kulkan to baliji bai kulkan balaga mana gi hijate din ni hija ganji ni woni ni sanno ni sensibilisation te dalil kan wonde ya da sai ganji hije ni sensibilisation te dalil kan wonde da auru sai igogo dicare igogo margu igogo iziyam hay igogo gunda mun ha wakate dalil kan kan ne balaula boga mabai hankan go jere ko nani banda suba ma bai ha ni ku bai irko irko gine irko ta laga ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم irko talani ayawo man zumbu kala bor yan bon alislamu yan bon no ayawo zumbu alislamu hannayan kan dirko ji gogo wazu kuli ga mollo mollo ka fatta rara ko kinga wari dunya murare ki iske ki kir ko ji wazu hangal ngono ko ne to boraidin kan yan iske ka ir ko ji wazu saidin e ga mollo mollo ka fatta e ma hagoidin gaibon bon, ji agogo ce ka ko ko ga ara mugogo mollo ka fattara si ke hangani ko diyo chemo si ir ko ni ir ko cheyo ka ir ko diya ga te aran sai ni aran musila sabu ka te aran de chara gambara ce yan ni wa ai chorno ni wa ai yak fosi no filan ka ka tai kai ga ya filan ka ai ko ya filan te ya cini to iddi char gambara ce yo filan kai ce bai do ka ai hige do di ir ko diya go ci aran si ir ko da ce yo dan ka te danga aran de chara gambara ce yan cini bore kan yan dir ko diya go ce iga mollo mollo ka fatta ko ko ngay murade do i ko ini ima ha goydi ngay bon fitini fo mo suko bi bon wal balaw la rafu ima go zaidu nyabo ir ko suko kini jarraban da fitina wal sub allah ra amni da jahannama to bora kan gogo mollo ko fatta do aga ba ir ko aga ba ir ko diya amma agogun zai kiteno ir ko ina aye zuman dabo ka hangi candi da ninkan ir ko diya ne alifi ni ne ba iriko diya ne eh, haske ni ne kubai iriko diya ne kibla ni ne wayne kagai ni sanno di iriko diya sanno ni charfo si gana ni wo alislamu no kanga jingar wallahi ni ga bakarandi oh misaga bakarandi bor ma hagoi dalai ni foki borno mi son no ruse musko kila di labo sara mulabi zai sara ma addino sara fondo fo no ni gar ko irko diya irko do fondre fo no ni gan ko ko diado ni ir ko kakau ni ir ko ka kakau ni go mo ni ya alislamu no hankan sa aga wajibir ga yi sannoci boryan gor kayan si bor boryan gor ka go fur fonda diga amma janka bai re bonno aha to yan ga di ir ko te ni fur fonda dirra da lesa ma koy kici kan zanka kai ne imsini hijandi mai ye kici kine zanka kai ne imsilan biga aga te ni sai da mu kaina bai kulkan lamba zan a waiburai ziga kan manto kan man balaga war bai kulkan lambu a waiburai ziga ba a balaga ruwa dai zinan da ki to ki gudun murse ne waiburai zi kulki daga agogon zina ceci ki to ki gudun ba sensibilizasyon ba dai man cal islam tare ma ga min sensibilizasyon te ka zan kai fahimman da kan goyya marin dori na ga kan diga e dori dan carga eh, ya cin guduwai ya cin guduwai ya cin guduwai kilki ilala cijina ga muku korkandi hija dinga ba da tilasbu ni to ba hija mu wai borkan man balaga wai borkan man to hije bisa hijendi man cin ne no misu wai hije ne di man to kiro kin da ako ha a borg ne no wai boraizu kulkan man to hije imsa hijendi wai dinga igibe kan hambara fond fora ni go fasa ni labi zai seno o da itabbatan di lokutarai. dilele lokuta re wo tabbatar da kan wo bore kulkan kan mun to hije dini hijen di doro kan ya wal hasaro kan guduwa ne ya to tali kulsi labi zai di kan dabura mun hije dini hijen di sanda kan a gudu ne ya tali kulsi ra amma ban kan to hije imne sa hije ni kaljiri wakin da hakku wani talla yanno wani burago wai ce da alisalam tarai burago wai ce di irko di irko ya aha dinga irko talagini ay fo mura innal lazina kafaru yunfikuna amwalahum eh, liyasuddu an sabilillahi ni di borai din kan cefar kan ba addino yahudai ida boy kan himanda yang yunfikuna amwalahum inge arzikai zabanno li suddu an sabilillah imdukir ko irko cito ganji imdukir ko adbarazu dan irko addino sai irko addino masihisa irko ne fa sayunfikuna ha iginge arzakai zabar burai sai iginge arzakai saman iginge kokoro kulti sun kunu alaihim hasaratan wato ga arzakarin ki zabar amte sai mursai arzakarin ki zabar amte sai mursai mursai hinza bura arzika annu asiye kaga wala muraro kan sai burani ngar zakano muraro di asferi mursai bero ti suba allah ra irko be ko burani jahannama ah irko na ah, nuro ki faida amte ise mursai summa yuglabuna wato ga alislam tirem yekini yangulum koyni za irko diya wate boriyan workan dine ko kir ko ga tangam igi noru igi takubu yan fai igi bariyan no igi gaksine kulte nan addino ko sarai boyri bonno aya uzumbu to irko ko de ngi arzakai no igi ngai ko korote asganja addino gini yangulum suba larim fur jahannama arzaka ki ka ngai do ka kono di mu imuraro siti iwo jangai arzakai jam muraro suba allarim yekini ton to an kici hunkuna ayo man wangu noru kulka an nasare kan proze woni kene wata kate ya wata wadan labora zamir ko ja addu fora gil ko diya gane wajal amwalahum wa auladuhum ghanimatan lil muslimin ko gunware chafare wani ko ja gunware chafare wani arzakai di wani izai kul irko madan tai ganima al islamai se di kanu noru kine wata ko te sensibilisation kene zanka kai ne masihiji, wani rota dan ta sensibilisation ra armici zai kan gono zinara da zai kan gono zankai ni higendi ra amma aram sigaru kene duk wa mutu jiro kin da ku misa higendi wani a garan ton aha irko ne boyi kan gogo wonte lozin fu ila jahannama yusharun suba allah rangini ngin maru jahannama ra ifo se liyamiza allahu alkhabisa min at-tayyibi wa ja'ala al-khabisa ba'dahu ala khayyar kumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun ni di boraydin dingay no boraydin kan gutan mal islam tray masiko jini wali go tangalam dar islam tray woni ciitay wali go tangar tangam dirko dirko ja wonda baray borzi bayanu iri ko go borzi bayin suban suban ka bor hannaira wato ga borzi bayin amni margu amni uh, kurgusam jahannamara isinde mo kulkan kan nifa ba e mursun gai wani arzikai e mursu ngai wani murado ki wato ga ko ne iko kordo mte jahannam ko yando irko mal islam ba irko mal islam tre ba irko mal labo ba irko mal islam tre labai ba. o di yanno kan bore kan go fondadirra in bai hikim kan ga goida im singai bondan ra kan na irko binyisi allahumma salli ala sayyidina muhammad